kafin mu shiga izala it's an old story aka san mun yi tsibbo ko? mun yi tsibbo mun yi tsibbo Allah ya gafarta mana mun yi tsibbo kaga don nau'i ne dai na nayin tsibbo ba matsibbacin da ba dan nayin ba duk inda kaga matsibbaci dan nayin ne to lokacin da ina tsibbo <laughs> wani bawan Allah sai ya kawo min koke ga wani abu ya faru ga ɗansa don haka don Allah yana neman a yi mishi magani ni ce an gama <laughs> to <laughs> Allah ya taimaka ashe abin ba wai eh, ba rashin lafiya ce ta Allah ba shaye-shaye ne don haka yanzu shaye shaye yanzu ya taba shi ya haukace sai an ka daure shi haukar shaye-shaye da zarar mutum ya basha zai komo zai komo lafiya kalau don haka mun yi jinga da shi to ni ban ma fara aikin ba karshe daure shi da an kai ana shi abinci yanzu bai samu shaye-shaye sai ya rige ni dan consciousness ne sai ya rige ni eh, sai hankali na ya dawo shikenan sai zo ya nemi gode? <laughs> aiki ya ci ba dalla <laughs> aiki ya ci kuma ni Allah ya sani ake komi bai ba <laughs> da ka gani to shi lokacin na yaya za ka yi ka gamsar da shi da cewa eh, wannan malami da ya zo sun yi jinga da shi ba malamin kwarai ba ne aiki na yana ci eh? kuma wallahi ne komi ban yi ko addu'a ba ban yi mai ba iyaka da ma shaye-shaye ce an ka ɗaure shi yanzu ya bi shaye-shaye shi ke da ya koma hankalinsa don haka da ya zo godiya ni ce to da jin ya ce mai ai yanzu ya dawo ma hankalin kansu duk surutan da ya kai ya daina ni ce to ku yi kokari duk inda yake zuwa yana shaye-shaye ku hana mai zuwa ya ce a ai yanzu kan dole mu kula da shi shikenan da ya ba shaye-shaye shikenan babu wata bukata tare da shi ina fatar kun fahimta to duk haka duk haka bokanci duk haka tsibbon yake da tsibbu da bokanci duk guda ne